أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والآكبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أكو أوتن ترى وتن رمضان hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da ashirin a watan biyu februari shekara ta da shida allah ta baraka wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya sake haɗuwar fuskokinmu a wannan yammaci a cikin masallacin ubayyu bin ka'abin radiyallahu anhu wanda ke nan unguwar ayagi yan kifi kan titin tafiya mai gatari karamar hukumar gumel jihar jigawa a tarayyar nigeria a inda muke gabatar da karatun tafsirin alkur'ani a wannan wata mai alfarma ramadana a baya mun yi darussa guda biyu ne a cikin suratun nisa'i mun fara darasi na biyu da faɗin Allah ta'ala wala tu'tu sufaha'a amwalakum kada ku baiwa yaran da hankalinsu bai cika ba ko kuma wanda ma suke da taɓin hankali dukiyoyin da aka danka muku a hannunku bayan rasuwar mahaifansu allati ja'alallahu lakum qiyama wanda ita kuma dukiya Allah tabaraka wata'ala ya sanya ta zama kashin bayan rayuwa illa iyaka warzuquhum fiha ku ringa ciyar da su a cikin ta idan ku ba ku da abin da za ku ba su naku waqsuhum ku tufatar da su wa qululahum qawlan ma'rufa ku ga musu magana da daddada kamar yadda muka ji ta ayini waqati taslimi ayyana lokacin da za a ba su dukiyar su ya tama wa bayani sharfihi muka ji bayanin sharadin da in sun cika za a ba su wannan wato dukiya so mun ji wannan a baya a faɗin Allah maɗaukakin sarki wa butalul yatama ku jarraba su marayu da suke hannunku da su da dukiyarsu hatta iza balagun nikaha sai idan sun kai lokacin da wato balaga ta same su suka kai matsayin za su iya aure fa in min minhum rushdan to idan an sansani cewa suna da shirya fadfa'u ilaihim amwalahum ku ba su dukiyoyinsu har zuwa ƙarshe wa kafa billahi hasiba Allah tabaraka wa ta'ala ya kai shi ne hasib wato mai hisabin komai da ya gabata man taqala siyaqu ila hadam zulmi fima yata'allaqu bil mirasi daga nan sai siyakin Ƙur'ani ya ciru zuwa ga rushe abin da yake zalunci ne shin abin da ya shafi gado wa huquqi du'afa'i da haƙoƙin masu rauni al wa nisa yara da kuma mata wa fai adatul jahiliya alqabiha da kuma kore al'adar jahiliya mai muni shine cewa ba a bada ba a bawa yara da mata gado to shi ma wanda ya zama babban ai sai da ya zama yaron kafin ya zama babban sannan shi su kuma manyan wace ce ta haife su sadaka a hankalta ma abin bai ba amma kamar yadda muka ji ajiya suna cewa inna la nu'diya sahama liman la yarkabul farsa cewa mu ba za mu ba da wani kaso na gado ba ga wanda baya hawa doki yayi yaki wannan al'adar jahiliya mun ji inda Allah ta'ala ya rushe ta aje aka ce yusikum illahu fi auladikum Allah ya ne muku wasici game da ƴaƴanku ku ba da gado li zakari misal hadhul unsayin saboda ka mun ji wannan ila an katamna bi qawlihi hadda inda muka rufe darasin mu na jiya na biyu da faɗin wa idza hadara alqismata ulul qurba idan waɗanda ma'abota kusaci ne suka halarci lokacin da za a yi rabon gadon magada su kuma ga su uwa amma ba su da gado wal yatama da wasu marayun da ba na gidan ba wal masaki ne da wasu mabukatan da suke gari ko unguwa farzuquhum minhu to a dan sama musu wani abu a cikin gadon a ba su ladan ganin ido wa qulu lahum qawlan ma'rufa a gaya musu da dadar magana wa fil ayatin lati sanabda'u biha al-yawma to amma a ayar da zamu tashi a yau tarbiyatun fil fi qasadil khair ita tarbiya take yi wa mutane ta manufar alkhairi li kullin nasi ga dukkanin mutane almu'addi ila tsama'anina wanda wannan qasadul khairi manufa ta alkhairi kullun ita ce take bayuwa zuwa ga samun nutsuwa a cikin al'umma yana nufin alkhairi gare shi shi ma yana nufin alkhairi gare al'umma tana son junanta da alkhairi to sai a samu kwanciyar hankali sai a samu nutsuwa sai a samu mawadda kowa yake kaunar juna kenan wa qulu saboda haka wa irshadul uquli da nusantar da hankula ila taqdir al'umur zuwa ga qaddar al'amura da abinda ba a baka so ai maka to karkai wani wannan abu in kuma za ka yi ma wani to kaddara idan kai za a yi ma wannan abin zai maka daɗi ko ba zai maka daɗi ba to duk wannan tarbiyyar da wannan za mu fara a yau faƙala ta'ala sai Allah yake faɗa a aya tara a ran mamalan umar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ضدية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا الله تعالى يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا lalle mutane su ji tsoro cewa su ma idan da za su rasu su bar zurriya ɗaya kuma rauna na ƙanana to kafo alaihim za su ji tsoron kada wata cutuwa ta same su a bayansu ai ba wanda zai so yaban nasa ya cutu ba wanda zai so 'ya'yansa su galabaita to yadda ba ka so naka su galabaita haka kai ma in wanda zai mamacin ne a karan kansa kada ya musu kada ya wasiya oba ta yadda zai bar 'ya'yansa su galabaita shi da karan kansa a'a kar ya yi son kai ya ba wani wani kaso tun yana da rayuwa ya hana wasu kuma da gangan su wannan son kai ne a ko kuma su mutane lokacin da mamacin zai yi ba daidai ba ya zo rasuwa ki ta zuga shi akan yayi ba daidai ba ai wani ba shi da kirki ai ba wani hana wani ai abin da ba daidai ba to duk dai Allah ya tattara ya ce to tsakanin shi mamacin da su wanda suke tare da mamacin kowannensu ya ji tsoron da a ce zai rasu ya bar zurriyarsa a bayansa ai ji tsoron su lakanta ko su shiga uku to falyattaqullaha mutane su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah wali yaqulu qawlan sadida duk abin da za su faɗa to su faɗi magana da daɗa wata ta dace da shari'a wata ta daidai wata ayar ce yalla ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ko in kun yi wannan sai ce yuslih lakum a'malakum zai kyautata muku ayyukanku wa ya gafir lakum zunubakum zai gafarta muku zunubanku wa man yati illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima duk a ƙarshen a ƙarƙashin wal kulu qawlan sadida za a samu wannan natija din to nan ma ke ce su ji tsoron Allah wal yaqulu qawlan sadida Rashid rida yake cewa wal yakasha amrun min al khashiya da yake wal yakasha kaman umarni ne su ji tsoron Allah umarni ne da tsoro wahiya ita kuma alkhashiyatu kama fil ma'azim kamar yadda cikin wato littattafan harshen larabci alkaufu tana tana daukan ma'anar tsoro ne wa qala ragib amma ragib yake cewa hiya al-kaufu alkauf yashawwabuhu ta'zimun shine tsoron da yake cudanye da girmamawa wanda kake tsoron kuma kana girmama shi shine ma'anar al-kashiya al-kashiya shi yasa Allah ta'ala da zai ba da sufofin muminai a suratul mu'minun yace qad aflahal mu'minuna hakika muminai sun rabauta Allah ka sa mu cikin su rabautar da mu amma da ya tashi kawo sufofin su ne yace allazina hum fi salatihim khashi'un to zaka shi al-khashiya shine kana gaban Allah kuma kana jin tsoron sa ka san wa kake gaban sa su su a cikin sallar su suna da irin wannan kushu'in sun tattaro hankalinsu sun san a gaban wa suke ba wasa yasa duk inda kake da wani mai girma kana zuwa kana ta da kabbara harama mai kake cewa Allahu akbar Allah mafi girma ka zo gaban wani mai girma kuma girman sa ya koma baya ka zo gaban akbar mafi girma shine Allah tabaraka wa ta'ala to shine Allah zina hum fi salatihim khashi'una to al-khushu'i kenan tsoron da yake wato kunshe da girmamawa ta wanda kake jin sa. wa aktaru ma yakunu zalika an ilmin amma sau da yawa hashiya tsoron da yake tare da girmamawa yana faruwa ne daga ilimi sai wanda ya san me yake sai wanda ya san waye mahalicinsa Allah to shine yake hada tsoronsa da kurjininsa sai ya zama kuma ya samu hashiya minhu zalika malai ce saboda haka ne ma khassal ulama'u aka keɓance ko kusal ulama'u aka keɓance malamai biha da kashiya fi ƙaunihi a faɗin Allah ta'ala da ya ce ma ya Allah min ibadihi al'ulama ya zo da adatul hassan innama ƙarshen magana end of discussion karka daɗa karka raga innama kawai ba su kowa suke jin tsoron Allah ba a cikin bayinsa sai al'ulama'u kar gaban ka ya faɗi in an ce al'ulama'u malamai abin da ake nufi wanda ya san waye Allah shi kuma hanyar sanin Allah ba sai wanda ya karanta alkur'ani ba wani sai ya gama sanin Allah ma yake zuwa musulunta yawwa wani kawai a science din da yake a nan ne ta hanyar science din zai kane waye Allah ya fahimci Allah tsoron sai ya ji tsoron Allah har ma ya ce kai musulunci shine addini to wannan anan al'ulama'u kawai ta kowace hanya waɗanda suka san waye Allah ya danganta da hanyar da ta sanar da kai waye Allah din to Allah sai ce to ba su kowa suke jin tsoronsa ba sai wanda suka samu sanin sa ta kowace hanya din wannan suratul fatir ce aya ta 28 wai qulu as'ad fi tafsirihi as'ad yake cewa nazalat hadhihi al-aya wannan aya ta sauka wal yakshal ladina law taraku inna fi ar-rajuli tahduruhu al-wafat dangane da mutumin da mutuwa za ta so masa yasma'uhu rajulun sai wani mutum ya ji shi yusi bi wasiyatin yana yin wata wasiya ta durru bi warasatihi amma wannan wasiyar da yake yi za ta cutar da shi kuma 'ya'yansa magadansa amma an yana wannan wasiya to fa amara Allah ta'ala ash-shakhs alladhi yasma'uhu sai Allah ya umarci shi wanda yake jin sa zai wannan wasiya an yattaqi Allah cewa cewa ya ji tsoron Allah shi wanda ya ji za a yi ba daidai ba wa an yuwaffiqahu wa yurshidahu ya datar da shi wannan mai wasiyar ko yana rashin lafiya ne kuma bai san me yake ba yake ne wannan kwabar to kai da ka san me kake kaji kuma zai yi wannan kwabar to ka nusantar da shi ka shiryar da shi ila sawabi zuwa ga abin da yake shine daidai fayan zuru liwarasatihi ya kalli magadansa kama yuhibbu huwa ay yasna warasatihi kai da kake jin sa zaiwa wannan zaiwa ‘ya'yansa wannan ka tobara to kai ma ka lura da naka ka lura da na wannan yadda ba ka so naka ka bar su a ba daidai ba to kama kar ka bar shi ya ban nasa a ba daidai ba idza khashiya bai'ata alaihi wa qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama man Allah ya ce innaka kai in tazara in tazar warasataka aganiya ka bar magadanka a cikin wadata khairun min an tazarahum alatan ai yafi alkhairi da ka bar su mabukata ya takaffafu sunan nasa suna nema a wajen mutane ina jin lokacin da ya duba sa'ad bin mu'az ne sai yake ce masa eh, ina da dukiya amma ba mai gado na sai yata guda daya ina ga zan raba dukiya ta uku in ba da kashi biyu annabi ya ce a'a ya yi yawa yake zan ba da rabi annabi yake ya yi yawa yake zan ba da ya annabi ce a sulisu fa sulisu kasir har sulisi to sulisun ma da yana da yawa amma annabi bai sai aka tsaya iyalan to daga nan ne malamai suka samo ka'idar in za ka yi wasiya wasiya shine ka ce bayan ka mutu a cikin dukiyarka ko kadarorinka a bawa ne kaza ko dan yaron gidanka ne ko dan da shi kuka yi wahalar neman dukiyar ko da ba ta saba sai amma da shi kuka yi ba ita shi ko kuma don wata manufa ko kuma a wani masallaci ne za ka ce a ba shi kaza dama da kana rayuwa kai kake kula da shi to a sa kaza ka yi wasiya ga masallacin a wata makaranta ce ka yi wasiya ga makarantar a unguwa ce wani wasu da suke ɗaukar nauyin marayu ko wasu gajiyayyu ka yi musu wasiya akwai wani mutum a wadannan local government da makwautanmu malam madori ya rasu da shi ne shugaban izala tsaffin yan uwa yan izala suke zaune a kofar masallaci yana da rayuwa lokacin yana da rayuwa duk albashi ya samu duk wata yake ba su to kaga yanzu wannan da ya bar duniya kaga sai sai sun ji ba daɗi to ala ayi halin akan yi wasiya to amma kada wasiyar ta haura ɗaya bisa ukun abin da ya mallaka wanda zai mamaci misali in yana da miliyan goma kar wasiyarsa ta haura miliyan uku kar ta haura miliyan uku lalle ko dai miliyan uku ya kurewa. wasiya ko kuma ƙasa da miliyan uku amma kar ta haura haka shine ita ana yin ta bisa iya ƙololuwar wata kar ta wuce sulusun dukiya to haka shi yasa annabi sallallahu alaihi ya gaya masa haka wakila an ce ina hazihi al-aya amrun lil awliya'i wal awsiya'i ita wannan aya wal yakshal ladina law taraku ana umarni ne ga waliyan 'ya'ya ko kuma wanda aka musu wasiya aka bar musu 'ya'yan ba kenan mamatan ba bi an yu'amilu man tahata aidihim su yi mu'amala da wanda suke karkashin kulawarsu minal yatama daga cikin marayu mu'amalatan tayyiba kyakkyawar mu'amala Kamar yuhibbuna kamar yadda su ma za su so an yi amila gairuhum auladahum wajen su su yi mu'amala da ƴaƴayensu law annahum matu da ace sun mutu su ne suka mutu wa taraku zurriyatan afa suka bar wato zurriya raunana ya ta juna ila man kunu waliyan aw wasiyan alaihi ai suna buƙatar wanda zai zama waliyin ƴaƴansu da za su bari ko wasiyi wanda za a yi wasiya game da ƴaƴansu wa hum yakhshawna bi'ata alaihim suna jin tsoron ƴaƴansu kada su tozalta to kamar yadda kake da wannan tunanin akan naka kai ma wanda aka danka a hannunka kakka bar shi ya tozalta sai zama wasiyar yanzu anan a wannan fahimtar su wato waliyai ake yi wa wai kul ushairi fi lata'if al-ashrat ushairi yake faɗa cikin tafsirin sa bayyana fi hadhihi al-aya anna alladhi yanbaghi lil muslim yayi bayani a wannan ayar cewa abin da ya dace ga musulmi an yudakkirahu li iyalihi at-taqwa mafificin abin da zaka bar wa ƴaƴanka shine at-taqwa ko da zaka bar musu dukiya amma wace tarbiya ka ba su ita kuma tarbiyya, farkon tarbiyya shine tarbiya imaniya tarbiyar imani shi yasa mai lalari zai maka littafin alwala tsarki sallah kasuwanci amma da ya gode ma Allah yawa annabi salati farkon magana sai ce awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu imani farkon abin da yake wajaba akan mukallafi baligin da shari'a ta hau kansa ba wannan littafin bane na fiqh na Allah hallari sai ce a ya koma baya ya baro baya da kura tasihu imani shine inganta imaninsa. so tauhid shine asasul ibada ai sai ka samu tauhidi ne zaka san ibadar ka ta karbu in babu tauhidi ko kai ko ka san ibada ba ta karbu ba to zaka tarbiya ta imani ake farawa shi yasa kuma idan aka ce tarbiya kawai sau da yawa awam mu ga magana abin da muka sani kawai ya sa shi a makaranta mai kokarin kenan yana kawo abin su gida shi kenan yana sayan magani ya gama tarbiya a ko fara ma ba kai ba farko gina imani shine tarbiya tarbiya imaniya ita ita kuma wannan ta ɗanka tana farawa tun ma kafin aurenka ne a shi tarbiyar 'ya'yanka ma tana farawa tun a tunanin auren daga rada ka fara tunanin kana buƙatar yin aure ko ka fara tunanin ya kamata wancan ta yi maka to a nan kuma ake so tarbiyar ka ta fara kasanta ina za ta bullo maka tarbiyar ita wannan da na ga ta yi mu in doguwa ce saboda tsayinta in gajera ce saboda gajartarta in fara ce in bawa ce ce saboda wannan dalilin ko ma wanda dalili ne to wanda naga tayi min saboda wannan dalili in Allah ya kaddara ita ce mahaifiyar ƴaƴana wace tarbiya gare ta wace tarbiya za ta ba ƴaƴana to ta ne tarbiyar take shigowa tunanin auren tun a tunanin auren take shigowa saboda me al'ummu ustazul zatul ula uwa ita ce malamar malamai ta farko yaro tun kafin ya fara magana tun kafin ya fito daga gida shi kawai farkon wanda yake farawa mahaifiyarsa ita ce take fara fahimtarsa tun kafin kowa ya fahimce shi wani lokacin kawai yanayin za ta kalla ta fassara kuma ya fassaru wani lokacin gwaranci zai kai ka kasa gane me yake so ta ce abu kaza yake so kuma aka masa shi din saboda ita ce malamar malamai ta farko ustazul asati zatul ula to shi yasa tunanin wato aurenka yake tafiya da tunanin tarbiyya amma fa in ka san me kake ai shi wani yana nan kawai classical yake so bai san me karkashin classical ba kuma Allah ya kiyaye ai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alayka bi zati dini fi yadaka ina maka wacici da ma'abociya addini nan ne casar ka za ta yi tsaba nan ne kasuwancin ka zai yi riba saboda haka ita tarbiyya kala kala ce to tarbiyyar imani kaga tunda inda ta fara tarbiyyar imaniya shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna tafiya da abdullahi dan abbas yana karami ina gane yana karami ma wani kira annabi masa ya gulam kai masa ya kai wannan yaro inni uallimuka kalimatun ni zan sanar da kai wasu kalmomi hifazullah yahfazka ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka hifazullah tajidhu haka, ka kiyaye Allah zai shige maka gaba idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah kaga tarbiya ce imaniya wa alam ka sani annal ummata ita al'umma gaba ɗayanta da za su taru don ƙaunarka da suke yi ala an yamfa uka bi shay'in abu za su amfanar da kai da wani abin amfani to su gama taron lan yamfa uka bi shay'in ba za su amfanar da kai da komai ba sai da abin da Allah ta wata wata'ala ya baka haka da za su tare a gefe guda ala an yadurruka bi shay'in abu sa su cutar da kai da wani abu don tsana to su gama taron su gama makircin duk su yi su gama lan yadurruka bi shay'in ba za su iya cutar da kai da komai ba illa bi kadi ka taba hullahu alaika, sai da abin da Allah ya dora maka sai annabi rahama da shi rufi atil aqlamu wa suhuf an ɗauke alƙaluman ƙaddara takaddun sun bushe akwai ne sai rubuta nasa baya abinda Allah ya ƙadarta su shi sa rayuwa ita ƙa'idarta ma sha Allahu kana wa ma lam yasha'a lam yakun abinda hikimar Allah ta zartu shi ne cigaba da kasantuwa amma abinda hikimar Allah ba ta zartu ba duk yadda san masu so suka kai da so da yawan masu so din to lam yakun ba zai kasantu ba to kaga nan ai tarbiyya ce imaniya shine abin da Allah ya faɗa a farkon suratul fatir ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika duk abin da Allah ya mutane buɗe na wata rahama to ba wanda ya isa ya rike wannan rahamar wa ma yumsik abin da ya rike kuma bai nufata ba wani ya samu ko su samu ba ka hau sama ka faɗo fala mursila lahu min ba'di ba wanda ya isa ya bada in Allah bai bayar ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama in yana alqanutu a kamun kafarsa sai cewa Allah Allahumma la mani alima a abaita wa la mu'tiya lima mana'at Allah kai ne wanda la mani alima a abaita ba mai hana abin da ka bayar in ka bayar ya bayu kenan wala a lima a abaita kuma wala mu'tiya lima a abaita sannan kuma ba mai bada abin da ka hana shi in Allah in ya bayar ya bayar in ya hana ba mai baka shi yasa ba haushi har zagi yace in Allah yana san sa ku yawwa to wannan shine to kaga wannan tarbiya imaniya ce ya zo tarbiya a babin tarbiyya ne da ka sayo abinci daga kai shi makaranta ai makarantar karanta masa za ta yi amma practicing din ai yana gida da ya fara rayuwa a gida kun ce charity begin at home tarbiyya tana farawa ne a gida sai gida makaranta karatu aka dora masa to aiki da karatun shine an aka yi sa'a tun daga gida an fara nuna masa aiki yana zuwa kuma sai ya ji hujjar aikin to shikenan za a tatar da mashin amma idan ka bar shi babu aiki kawai sai dai a je a masa karatu ya watsar dama zaman da yake a gida da unguwa ya fi zaman da yake a makaranta ƙarfinka a kansa ya fi ƙarfin da makaranta take da shi a kansa domin ƙarfin gida a kansa ya san gida yake zuwa ya nema abinci ya san gida yake kawo matsalolinsa sau da gida yana da kaso mai yawa a babin tarbiyyarsa so a kalak ya ɗabi'unsa tun daga gida a 'yan uwansa ma ya san wanda ya fi shi a ko shi kawai ya raina kowa kuma an bar shi ana cewa yarinta ce in ka kiyaye cewa yarinta ce ya lalace a yarinta kawai ita dama tarbiya kamar magani da ɗaci za a bar amma don ana so mai ya warke to idan ki ka bar shi kar ya ji ba da da abin da yake so shi za a masa zai kuma lalace isa ka'idar rayuwa mafi yawan yan gata to kuma su lalatattu ne saboda haka kwaga tarbiya a kalakiya kenan ɗabi'u akwai tarbiya jismiya hatta jikinsa ya zai mu'amalance shi musamman a addini akwai sitirar da ba a yadda mutum ya sa ba akwai askin da ba a yadda mutum ya yi ba mata har sai aka samu la'anta aka sai aljanna ma ba za su shiga ba don su zama kasiyatun ariyatun ka gani ake ba za su kanshin aljanna ba ma to kaga duk wannan babi ne na tarbiyya to yaya sannan a zo fafatin da kake kuma na tarbiyya ilmiya tarbiyyar ilimi din wanda ita kuma farkonta shine ma'arifatul abdi rabbahu bawa ya san ubangijinsa shine farkonta saboda addinin ka addinin ikra'a ne addinin ikaratu ne bi bismi rabbikal ladhi khalaq kai karatu da sunan ubangijinka wannan wanda ya halicce ka yarfa illahu alladhina amanu minkum ladina utul ilma darajat suraka tarbiya babi ne wato na tarbiya suraka yake cewa mafi abinda ya fi so an yadda kirahu li iyalihi duk bayan wannan dukiya da ake magana ta gado abin da yafi alkhairin ka bar wa iyalanka shine mai attaqawa wa salahun la malu ba wai kawai lal malu ba dukiya ba li'annahu lam yaqul domin Allah ta'ala da aka gama bayanin kiyayewa a ji tsoron kada tozalta bai ce ba fal yajma'ul mala to su tara dukiya wal yaksaru lahum iqaran bai ce a tara musu fulote da gidaje ba wal yakhlifu usat ba ce a bar musu kayan more rayuwa ba bal qala sai ce fal yattaqullah su ji tsoron Allah fa innahu yatawalla salihina domin shi Allah tabaraka wata'ala yana jibintar salihan bayi akwai tarihin ina jin da na sha ba mu shi wani mutum ne a Bagadaza ya sace wato tattalin arzikin jihar Bagadaza headquarter Iraki ce ya tara dukiya ta gwamnati da ya zo mutuwa masu yake a yansa ya ce ya abu na ila ta kashe wulfaƙara ya ce ya ku yana kada ku ji tsoron talauci wannan kalmar ba tauhidi a cikinta wanda ya san Allah ai Allah ne mai azurta in ba Allah ya amince maka talauci ba akwai abu da zai amince maka talauci ko me za a baka amma shi saboda wata yace la takhshawul faqara me dalilin sa yace na tara muku dukiya irin dukiyar da lawuzi'at ala ahli bagadada da za a fito da ita araba mutanen bagadada sir capital din yace la tara kullu bagadadiyin tajir da duk wanda yake bagadada ya zama tajir ya tara yayansa su kadai wannan irin haukan 'yan najeriya ke amma ko kasan sai da aka ɗaya daga cin 'ya'yansa yana bin kofar masallatai a ranar juma'a yana cewa min malillahi ya ibadallah to ai ya taba Allah ai ba Allah irin wannan asha ɗaya daga cin 'ya'yansa sai da yazo yana bin masallatai yana cewa min malillahi ya ibadallah in zaka yi nazari za ka ga duk wanda suka kuka tashi da su a gatan irin wannan su a ƙarshe kuma inda suke komawa kenan Allah ya kiyaye amma Umar bin Umar dan Abdul Aziz shi kuwa kafin ya zama shugaban shi Bultiboloniya ne Umar dan Abdul Aziz sai ta ritsa da shi sai aka zabe shi a matsayin Amirul Mu'minin ya rasa yadda zai ba yadda zai daga cikin abin da ya ma ya rubuta wani abokinsa malami yace kaga abin da Allah ya jarabe ni da shi wace shawara zaka bani yace to ni abin da zan ga maka kai ba za ka so 'yan duniya ba don daidai kake so kai su kuma masu tsoron Allah ba za su shiga harkar ka ba shawara ta fasta in billah ka nemi taimako a wajen Allah kawai abin da ya ce masa kenan to wannan Umar dan Abdul Aziz saboda salaharsa shine wanda duk juma'a bayan ya gama hudu ba sai ya ce idan da wanda yake da matsalar da bamu sani ba ko wanda ya san wanda yake da matsalar da ba zai iya dago ta gare mu ba to wanda ya sani ya tsago mana ko wanda yake da ita ya kawo mana muna da kuɗi a baitul mali kai ka ji jiya ba yau ba ko a yanzu dai zaka ji an ce an raba wannan kuɗi na kaza an raba wannan kuɗi na kaza amma wanda aka ba ko inda aka yi wannan ba za ka sani ba sai dai a baka da lissafin biliyan kaza aka ba jiha triliyan kaza aka ba jiha ka tashi a tutar lissafi amma ka ji na da masu gaskiya ya ce muna da kuɗi a baitul mali amma sai tsawon wata kuma ba wanda ya kawo kansa kai ku kasa in yanzu ne aka ce ga portal din nan ko menene aje a ciki a yanzu aka ji conjunction baya ma cikuwa kuma ba wanda suka dace bane za su ciki in ma sun cike ba su za a ba ba yan gatan wancan za a ba sai illa na jiran sai illa man rahimar rabbi kawai amma su me yasa ake cewa a dago bukatar ba a dago a ɗayan biyu ne ko dai su a karan kansu adalcin ya je maka har gida baka bukatar ma dama ka zo ka kawo kanka ko kuma an buƙatar ba ta kai ta ba ma baka buƙatar wani ya halin da kake ciki shi yasa to wannan umar dan abdul aziz kenan to da ya zo rasuwa shi an zaɓe shi bartimoloniya ne Da kuma yadda ya shugabancinsa da ya zo rasuwa sai ya kwashe dukiyarsa shi kuma sai ya zuba a baitul mali sai tara ya'yansa zai musu wasiya shi kuma sai sabanin wancan na daza. ce musu ya abu na iya ce ya'yana ma tarakku lakum mala yace dai da kuka sani da dukiyar nan ban bar muku dukiya ba saboda haka fa in kuntum da'iina tarbiyar da nayi muku in kun zama masu biyayya ga Allah fa sawfa yughnikum Allahu min fadli sannan Allah zai wadata ku a cikin falalarsa wa in kuntum usat amma idan kun zama masu saba ma Allah sai ce fa ma taraktu lakum ma tasta'inuna bihi ala ma to ni ban bar muku ba abin da zai taimaka muku wajen saba ma Allah a gani ko to shine malam dai anan fiqhun yake cewa Allah subhanahu wataala ya falyattaqullaha yace dama kawai dai su tsoron Allah fa innahu yatawalla salihina wa yaqulu sa'idi abdurrahman sa'idi yake cewa walamma amarahum bizalika to lokacin da aka umarce su da jin tsoron Allah dangane da al'amarin dukiya zajjarahum sai kuma ya tsawatar da su an akali amwalil yatimi ga barin cin dukiyar malaya wata wa ada ala zalika Allah ya yi alkawari akan wanda ya ci dukiyar maraya a shaddul azab cewa akwai matsalanciyar azaba faƙalar ta yake faɗi a aya ta goma إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا Allah ce innal lazina tabbas haƙiƙa waɗannan waɗanda ya akuluna amwalal yatama zuluman suke cin dukiyar marayu da zalunci kina akwai cin da ba na zalunci bane amma masu ci da zalunci yanzu ake magana a kansu cin dukiyar wani ɗaya ne daga cikin kashe-kashen zalunci guda uku milalari ya ce maka wa akala amwalin nasi bigayar ɗibin nafsi da cin dukiyar mutane ba tare jin daɗin ransu ba hadisi ya ce maka abu uku haƙƙin musulmi ne ka kiyaye masa kullul muslimi alal muslimi haramu damuhu wa maluhu wa irduhu kowane musulmi a wajen dan uwansa musulmi haramun ne ya zubda jininsa haramun ne ya ci dukiyarsa haramun ne ya ci mutuncinsa wani abun guda uku haramun ne duk wanda ka ji an ce ya zalunci wani to a ɗayan uku nan ya zalunce shi ko a dukiyarsa ko a jininsa ko a mutuncinsa to da muka ce zalunci kashi uku ne akwai karamin zalunci akwai tsakatsakiyar zalunci akwai babban zalunci wannan shi tsakatsakiyar zalunci wanne ne karami karamin zalunci shine ka zalunci kanka da kanka ki zalunci kanki da kanki to ka ce kuma a'a mutum ya zalunci kansa dan adam kuma yadda yake da san kai kuma abin ya zama aka fi yau har ma Allah yake saboda san kansa innal insana khuliqa halu'a san kai idza massahu sharru jazua in sharri ya same shi raki matsalar 40 amma sai ya kai 80 a raki wani lokacin matsalar ma ta wuce amma yana kafa hujja da ita ai dai ka san abin da ya same ni ai ka san dai mun yi asara amma wai za masahu alkhairu fa an alkhairi ya same sai ka ji shiru ba fa surutu muke so ba ba zuwa za ka yi kai talla da mu ba to amma tare da wannan san kan nasa aka ce kuma yana zalintar kansa to ta yake zalintar kansa yana zaluntar kansa ta ɗayan biyu ko dai kasa sauke wajibin da Allah ya ɗora mata Allah ce wa ƙimu salata an kira sallah ya ƙi ta ƙi tashi ta yi Allah ya ce wa bilwali dai ni ihsana a kyautata ma iyaye shi ba ya kyautata ma nasa iyayen ko ita ba ta kyautata nata iyayen Allah ya ce wala taqullahu ma uffin a shi tsawa ma yake musu shi cutarwa ma yake musu ka gani iyalanka an suna da haƙƙi a kanka tun da aka ɗaura muku auren aka ce komai ya da kanka kana ko ka koma kana cutar da ita to yanzu ka kasa sauke wajibinka ka zalunci kanka ita hanya ta farko hanya ta biyu da kake zaluntar kanka in tsayawa inda aka tsayar da kai Allah ya ce kar ayi kai kuma ka je kai yanzu aka zalunta da kai kanka ka zalunta tilka hududillah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa duk wanda ya ketare iyakar Allah to tsintsin da ya ja ruwa ya sani shi ruwa zai doka annabi sallallahu alaihi ce inna Allah ta'ala farazal fara'iba fala tubayyi'uha tabbata hakika Allah ta'ala ya wajabta wasu abubuwan da suke wajibai ne to kada ku tozalta su yace wa hadda hududan ya iyakance wasu iyakoki fala ta'taduha kada ku ketara su wa harrama ashiya'an ya haramta wasu abubuwa fala tantahikuha kada ku ta alfarmarsu wa sakata an ashiya yi shiru akan wasu abubuwa rahmatan lakum min ghairi nisyan dan rahama gare ku ba dan mantuwa ba Allah baya mantuwa ku Qur'ani ya ce ne wa makana rabbuka nasiya ka ba mai mantuwa ne. to kaga to dan adam yana zaluntar kansa ta ɗayan biyun nan kuma wannan shine karamin zalunci dan kansa yawa zalunci na biyu wanda yake dara wannan shine irin wannan cin dukiyar wani cin haƙƙin wani illarsa sai a filin alkiyama in ka yadda ka tafi lahira ba ɗayan biyu ko uku baka biya ba abin da ka ci wanda ka zalunce baka mayar masa ba sannan bai yafe maka ba sannan ba a hukunta ka ba da irin hukuncin da shari'a ta tare da na gaskiya akan wannan laifin a haka aka tafi lahira to za a gane kuranka annabi ya ce a tadaruna manal muflis kun san waye matsiyaci sabai suka ce a man lajir hamala huwa la wanda ba shi da dala ba shi da naira annabi ya ce a wannan talakan matsiyaci yana filin alkiyama shine wanda komai na nagartar nagartarsa sallarsa ta zo sa ta zo biyayyarsa ga mahaifa ta zo sa duk ya zo amma ina yake da matsala gefe guda ya zalunci wancan a duniya bai yafe masa bai biya shi ba a hukunta shi ba ya zalunci wancan ya zalunci waɗancan wani ma na mutanen da bai san adadin su bai wura kuma an zo lahira a haka lahira kuma daga cikin sunayenta Allah ya ce yau malayan umalun wala banu rana ce da dukiya in ka tara tiriliyan taɓa sama ce maka rana a nan duniya a da ka zaka tafi lahira ma ba a tafiya da ita magada ka barwa kaga ba zan zancanta ma balle ta amfani ka a can layan umalun wa shi yasa ita daga nan ake tura ta kafin ka tafi ka bi ta daga baya amma ranar tafiya ba za ku tafi tare ba tafiya tana zo ma ta magada ce shine a wani hadisi yace ayyukum maluhu ahabba ilaihi min mali warasatihi wai waye daga cikin ku fi son dukiyarsa akan dukiyar magadansa akan wanda zai barwa magada suka ce a ma na min ahadin illa wa kana maluhu ahabba ilaihi ai babu wani daga cikin mu face dukiyarsa fi so yace i ilamu ma taquluna san me kuke faɗa suka ce wallahi la na alamu illa zalika iya sanin mu kowa fi son dukiyarsa sai annabi rama ce to wanda kuka ciyar yanzu ita kuka aika akawun ɗinku na lahira ita ce taku wadda kuke ɓoyewa kuma kuke makalewa to wannan ba taku bace ta magada ce to wace kuka fi so sauraka ita dama dukiya ka'idarta ba za ta amfane ka ba sai ka rabu da ita ko duniya ko lahira ko duniya ko lahira kai dan kwaleji ka fito da yunwa ga mai biredi ba ka da abin sahur ga masu biredi da kosai za ka sha ruwa ga masu biredi da kosai ga kudinka a mararka kana jin za su baka kosai ka bane ko dai ka beka a baka ko ka mutu da yunwa ba ruwansu za ka ita dukiya da matsalarta ba mata amfana ka sai ka rabu da ita to nan duniya ma abinda za ka suka fitar ina kuma lahira inda za ka je ka tarar ka tura ba kuma ka je ka samu za ka ita dukiya ba ta amfana ma sai ka fitar da ita to lahira la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha bi qalbin salim to haka to wannan ranar da ga masu bin bashi ga ba dukiyar to ya za a yi to babbar matsalar shine sai a dauko alhakin su sai a dora maka wannan in dukiyar ka bata biya maka ba in ladan ka bai biya maka ba in ladan yana nan araba musu in ladan ya kare kuma ciko ya biyo kai akwai masu biyan masu jira su ba a basu ba a kai gare su ba ladan ka ya kare sai a dauko alhakin su ne sai a dora maka wannan shine annabi yace mufulis kenan wanda za a yi ba waso su shine mai lalle yace kada ka yarda wa kanka kamar biyan muflisuna to wannan shine zalunci na biyu na tsakiya shine irin wannan cin dukiyar marayu yana ciki sai na ƙarshe shi kuma kura malejin ba kanka za ka zalunta ba ba halittu 'yan uwanka ba a mahalicci shirka ita ce ƙarshen zalunci lukman yake wa ɗansa wasiya ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim yace ya ɗana kada ka yi shirka da Allah dan shirka a ajin zalunci kura maleji azimin ci shirka shine musawatu ghayrallahi billahi fi ma huwa haqqul lillahi daidaita wani Allah da Allah cikin abin da yake haƙƙi ne na Allah kishiyar tauhidi ne ba su haɗa gudun zama da tauhidi tauhidi shine ifradullahi ta'ala ma ya khatassu bihi wa bula. Kaɗai ta Allah cin abin da shi Allah yake banta da shi kashewa rayawa azurtawa rububiyya shi kuma abin da ya wajaba kai ne mai yi amma ba a kowa in ba Allah ba kai wa Allah shi kadai to wannan shine tauhidi in ka sanya rayuwarka tsakanin abu biyu abinda Allah ne kadai mai shi baka nema a wajen waninsa abinda idan banda Allah ba wanda ake wa baka ma waninsa wannan shine tauhidi to shi kishiyar shirka ba sa hada gurin zama inda tauhidi babu shirka inda shirka babu tauhidi masu tauhidi sune masu babban rabo duniya da lahira Allah ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun wannan wanda suka yi imani kuma wa lam yalbisu imanahum bi zulmin bas cudanya imanin su da shirka ba wannan mafi mafi girman kenan ula'ika al amn to wannan suke da al-amn duk tashin hankalin filin alkiyama din nan da kake ji a tsamatul kubra al-qari'a to su al amn suna da aminci wa hum muhtaduna nan duniya in kana neman suwaye shiryayyu ka shiga cikin su amma masu tauhidin da babu shirka Allah madaukakin sarki ya datar da mu to innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman wanda suke cin dukiyar marayu da zalunci a atidi yake cewa ai bi gairi haqqin wa haza qaidun yakhruju bihi ma taqaddama wannan ƙaidi ne cewa zulmun ɗin, to ai ya fitar da abin da ya gabata min jawazil akali lil faqiri bil ma'rufi ai a baya mun karanta wa man kana ganiyan falyasta'fif wa man kana faqiran fa falyakul bil ma'rufi to wannan qaidin zulman din ya fita wancan ya fita wanda yake shi fakiri ne an ce ya ci bil ma'rufi amma ana magana masu ci zulman da zalunci wa min jawazi khalaqil ba'amihim bi ta'amil yatama kuma ya halatta ya hada abincinsa da na marayu su kawo ya kawo ayi abinci na aka ce kowa sai an dora tukunyarsa daban kuma aikin ya karu famin akaliha to yana daga cikin cin dukiyar marayu zulman ko faman akalaha zulman wanda ya ci dukiyar da zalunci innama ya akuluna to ba komai suke ci ba su masu cin fi budunihim a cikin cikkunansu naran sai wuta ai fa innal ladhi akaluhu naru abinda suka ci wuta ne tata ajjaju fi ajwafihim tana haduwa a cikin wato cikkunan su wa humul ladzina adkhaluha fi butunihim kuma sune da kansu suka shigar da wuta a cikin cikkunan su wata yasu launa sa'ira to da sannu kuwa tunda ita suka ja to za su shiga wutar sa'ira ai naran muhriqatun wuta wace horarriya ce muqidatun narullahi almuqada kenan wa hadha a'zam wa'id malam yace wannan shine mafi girman wa'idi warada fi zunubi wanda ya zo game da zunubi ya dullu ala shana'ati akali amwalil yatim wani ke nuna maka munin cin dukiyar maraya wa qubhiha da wato muninta wa annaha mujibatin li dukhulin nari cin dukiyar maraya yana wajabta mai cin ya shiga wuta fadalla zalika annaha min akbaril kaba'ir sai wannan yake nuni bisa cewa cin dukiyar maraya yana daga cikin akbaril kaba'iri nas'alullahi al'afiya mala muna roƙon Allah ku kuta wai kulul zuhaili sai zuhaili yake cewa fil wasid a cikin tafsirul wasid inna akalata ta ma zulman kaga masu cin dukiyar marayu da zalunci wa akazaha bi gairi haqqin da ɗaukan dukiyar babu haƙƙi auta badidiha ko ƙoƙarin gan mugunta a bata dukiyar auta kasirun fi riayatiha ko kasa kiyaye ta yadda ya kamata wa hibziha inna ma ya'kuluna fi budunihim amwalan tuaddi bihim ila nar duk waɗannan abubuwan sunan su ma'anarci don ba komai suke ci ba ba komai suke jawo kansu ba sai wato abin da zai kai su zuwa ga wuta ta jahannama wata kona za a kona su biha da wutar jahannama ihraqan shadidan konawa mai tsanani bi bai zulmihim sakamakon zaluncin su wata haziru min akali amwalil yatama yace to tsoratarwa ji zuhaili game da cin dukiyar maraya marayu zulman kat haziri min hirmanin nisa'i aul. ina fi huquqihim kamar tsoratarwa ne daidai suke da wanda suke hana mata haƙoƙinsu shar'an al-muqarraratu shar'an irin haƙƙin da aka tabbatar musu a shar'ance fil mawarisi a wajen gado min tarikati aqaribihim na daga abinda da makusantansu suka bari ko mazajensu wa kana tanzimu qawaidil mirasi ya ci gaba da cewa tsarin ƙa'idojin gado a shari'ar musulunci a alkur'ani fi salati ayatin ya zo ne a cikin ayoyi guda uku Ni suratul nisa'i a suratul nisa'i akwai aya ta 11 da 12 wanda zamu je kan ta 11 yau wa ayatul kalala da kuma ayar kalala in an ce kalala wa huwa malla walida lahu wala walada shine wanda baya yi da mahaifi baya yi da mahaifiya akin suratul kira ayatun fi suratul nisa'i wanda ita ma tana can karshen ayatun suratul nisa'i ayatan 176 wai qulu sa'idi abdurrahman sa'idi yake cewa fa ha ma'a hadisi abdullahi bin abbas to wa'annan ayoyin guda uku idan ka hada su tare da hadisin abdullahi bin abbas as-sabit wanda yake tabbatacce fi sahih bukhari a cikin sahih bukhari da yake cewa ilhiqu al-fara'id bi ahliha ku ba da gado ga masu su fama baqiya fali aular rajul zakar abinda yayi saura to mafi cancantar mutum namiji shi ake bawa mushtamilatun to wa'annan sun tattaru ala jillul ahkami alfara'idi abisa manya-manya hukunce-hukuncen gado bal ala jami'iha abisa dukkanin hukunce-hukuncen gado wa'annan ayoyin da wannan wato hadisi din kama tattara zalika zaka ga haka ila mirasil jaddati illa mirasil jaddati sai dai gadan kakanni mata fa innahu gairu mazkurun fi zalika ba ambace su ba anan lakinnahu qad sabata ya tabbata fi sunani a cikin hadisai an mugir anil mugira bin shu'ba daga mugira bin shu'ba wa muhammad bin maslama da muhammad bin maslama anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama a dal jaddata sudusa mallan Allah ya bawa kaka sudusi ma a ijma'il ulama'i ala zalika ko malamai sun yi ijma'i akan haka wa qala al-bukhari imamul bukari yake cewa haddasana ibrahim bin musa ibrahim bin musa ya bamu labari haddasana hisham hisham ya bamu labari annabi na jurayj a hakika ibn jurayj akbarahum ya basu labari kala yace akbarani ibn munkadir ibn munkadir ya bani labari an jabirin radiyallahu anhu daga jabir Allah ya kara masa yadda ala adanin nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzo Allah ya zo duba ni wa abubakar da shi da abubakarin fi bani salama a cikin bani salama ni sun zo ne a ƙasa fa wajadani nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah ya same ni la ba bana gane abubuwa fada abi ma in fata a sai shi aka masa ruwa sai ya alwala minhu da wannan ruwan summa rusha alayya yayyafa mun wannan ruwan fa afaktu sai na dawo hayyaci na fa qultu sai na ce mata amurni me zaka umarce ni da shi ya rasulullah an asna'a in yi fi mali game da dukiyar da Allah ya bani ya rasulullah fa nazalat sai wannan aya da zamu fara kwana akan ta yau ta sauka aya ta 11 a ranmu يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حو الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وفيته يوفي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان أليما حكيما جزاكم الله خيرا an fara batun gado kenan tuwai mai musabbabin gado mutuwa amma ba kwasan fada ita kuma mutuwa Allah ta yi kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai sai ta ɗanɗana mutuwa eh in kana neman ka san babban musabbabin mutuwa to shi ne rayuwa kawai ana hura maka rai to musabbabin mutuwa ya same ka eh kuma sai Allah ya ce kullu nafsin kuma kowace ran sai ta ɗanɗana mutuwa shi yasa muke cewa da akwai ran da za a bari da rayuwar wa za a bari rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wani mai hikima ya ce lauka na duniya ta dunya tadumu liwahidin to la kana rasulullahi fiha mukallada da a ce duniya za ta dawamar maka wani mutum daya to da annabi sallallahu alaihi wasallam ne wannan za a dawamar maka yace la kana rasulullahi hayyan wa baqiya da manzala ya zama shine rayayye wanzacce amma haka ba haka ba kullu nafsin sun a yi katil matsayi irin nasu kaf duniya ka samu ka zama ɗan gaban goshi a wajen Allah su su biyu ne ba su da na uku ka gani ɗan gaban goshi ai shi ake wa komai shi ake ɗaga kafa a komai annabi ibrahim abul anbiya isani Allah tabaraka wa ta'ala yace wa takhaza Allahu ibrahima khalila a suratul nisa'i Allah ya rike annabi ibrahim a matsayin ɗan gaban goshi ba daɗi sai shi annabi sallallahu alaihi wasallama shi a hadisi sai yake cewa inna allaha takhazani khalilan kamar takhaza ibrahima khalila Allah ya rike ni badadi dan gaban goshi kamar da ya rike annabi ibrahim dan gaban goshi ga suna cikin annabawa ga suna cikin ulul azumi a cikin annabawa din amma duka yau ba sa bayan kasa annabi ibrahim ya bar duniya annabi sallallahu alaihi wasallama ka karu kwana-kwananka ya kaura ya yi wafati ya faku ko wata kalma ma mafi muni wai ya faku sai sai ka ƙara kwana-kwanan sai ka tafi umara ko aikin hajji sai kuma ka da aka ce mutane ga dara da kafafa ai na je ziyara aka ce ina ka je ziyara kuma ina kake sa ka je gidan annabi ko wajen annabi ina kake sa ka je to ka ka je kuma ka kai ma ka ritsa da ka ritsa da kai to Allah ne ya alƙawarin kullu nafsin za'iqatul maut ita ruwan zafi ce ba ta da gefe ta taho ta dauke sarki mai hawa da dubin dawaki ga dubin matsara a ɗaki inda ma abin ya fi ƙara muni ba ta bar fanko mara kwabo ba to kaji ruwan zafi ta cira sama ta saɗaɗo ta bige shaho ya faɗo a ruwa ta farma kwaɗo ƙarƙashin ƙasa in ta kurɗo ba ta ƙyala sari da kurkudu ba taufa shaho yana sama ya faɗo kwaɗo yana ƙasar ruwa shi kuma ya taso saman ruwa karkashin kasa sari da kurkudu ni da kai a filin Allah ta'ala ya kake tsammani iza jaa ajaluha la yasta'kiruna sa'at babu jinkiri eh sharaf za ta yi maka an gama in ka ji ana awasa wuka ce ba kaifi in ka ji ka kwanta ka tashi ba ajali bane in ajali ne kana tsaye ko ka kai karfin doki zaka faɗi eh ai an gama kuma ka gani to shi yasa ya gaya maka ya ce tun kana yaro a tsimma ake faɗar mutuwa ka girma an mace a gabanka har ma kai rashin tsohonka amma ba ka shaida za ka lahira ba hanyar kana da bukatar wani karatu to mutuwa ita ce musabbabin gado yana daga tun wato arkanin shi shine tabbatar da mutuwar wanda za a gada tabbatar da rayuwar wanda za su gaje shi shi bayan ya rasu tabbatar da abin da za a gada da haka to yanzu ta taho ta faru abdurrahman idi yake cewa wa haza mimma Dullu ala annan allah ta'ala arhamu bi ibadihi min alwalidain Faɗin allah da ya ce yace yusikumullahu fi ya ce wannan yana daga sai abin da yake nuna kenan allah ya fi tausayin bayansa sama da kan iyayen ƴaƴan su ƴaƴan da za su bar gadon, iyayen da za su bar gadon to Allah ya fi tausayin ƴaƴan a kansu misali ai mai gida yakan kai matsayin da zaka je na shi ba ta kansa yake yi ba shi ko bai samu ba a samu a yi wa yaran ne a wani lokacin a gidan ne za a ce abincin kaɗan ne ce ku ci shi ya haƙura ko da kwana da yunwa ba ta san ƴaƴansa ba ne bare kuma uwa dama to amma tare da irin wannan tausayi na iyaye sai su kuma iyayen Allah ya ce yusi Allah fi auladikum Allah yana muku wasiya game da ƴaƴanku shine Abdurrahman sai ya fitar maka wannan fiqhu cewa wa haza kenan mimma yadullu ala anna Allah arhamu bi ibadihi min alwalidain tunda iyayen duk da wannan tausayin nasu kuma Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum haisu ausa alwalidaini ma a kamali shafaqatihim ka gani Ke da Allah ya wasiya ga iyaye tare da cikar tausayinsu alaihim akan ƴaƴansu yusikum Allah fi auladikum wa hadha mimma yadullu ala anna Allah arhamu bi ibadi thumma zakara kayfiyati irsihi sannan sai ya ambaci to ya za a yi gada faqala sai ce lizakari mithlu hadhil unsayn duk namiji za a bashi kwatankwacin rabon mata biyu mana inda daga shi sai kanwata za su raba gadar kawai gida uku za a kasa sai a bashi kashi biyu a bashi a bata kashi daya let's say miliyan tara ne sai a bashi miliyan nawa a bata nawa uku ke a kaddara ma mahaifiyarsa tana nan an cewa mahaifiyarsa tumunin ta kaba su kuma sun zaraba lil zakari mutul adil unsa ne to ko ka san akwai hikima ta Allah ta'ala wato Allah da ya ce wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid kawai ka sallama maka yace mu muka halicci mutum kuma mu muka fi kusa da shi muka fi kusa da muka san abin da zuciyarsa ma take rayawa wannan miliyan shida da aka bata aka bashi aka bata uku ga na uwarta na abin nan to a matsayinsa na namiji da wannan kudin an ji an sa a musu a banki inda za ta zo da matsalar da ne ta anko a kayan banza abin banza ko da matsalar da ya nufa makaranta da ta zo na matsalar gidan tana jira ya yanke zo ki gaya mata nasin wannan yana aje in dai ba wani karfin kasuwanci yake da shi ba na juyawa to sai ya zo yana rance a nasu saboda Allah subhanahu wata'ala ya sanya kawama din a hannun mazaje to shi yasa karka manta fa in kana so gane kwatan kwatankwacin wannan kai fa za ka sa mata kati kuma ta ma flashin ba haka bane ka fi kowa sani sau da ka ka sa mata ka sa naka ka kira ta naka yi ta karewa nata yana nan haka suke arjalu qawwamuna 'ala nisa wannan ita ce kawamar to haka wannan Allah ya san ya fasa ya fasan kowa shi ya halicce mu to haka kai ya dora maka nauyi to haka da matsalarta da matsalar mahaifiyarta da yan wani in ta so kuma yanzu ba ya ku ba yanzu fa kai ne gidan kai za a da ita kuma kai ma kana jin wannan kawama din haka za ka yi ta yi koda na kan zai kare amma ita fa kai za ka zo kana bukatar kayan sallah ka ce ba da kayan sallah an ci ko zaki min kayan sallah kai ma kana jin ka faɗi ba nan ka gani to Allah subhanahu wataala da ya faɗa haka shi hakimu ne a bar shi da halittunsa da bayinsa karambani ne a zuwa ce zalunci ne kuma masu cewa wai an cuci macen fa kar ku manta fa su ne ba sa ba ta gado a jahiliya amma kuma suka zo suka samu bakin magana in turawa ne su tattaunawa ma suke akan mace mutum ce ko ba mutum ba kaji rashin hankali ta haife shi shi mutum amma ita mutum ce ko ba mutum ba suna ɗaukanta a matsayin fulawa fa ka san matsayin fulawa lokacin take da ƙanshi take danya ka sheke ta idan ta yi yaushi kawai ka kai ta ka aji shi ce da ke gidajen kai tsofaffi waɗannan masu wulaƙancin ga ɗan adam wai su ne kuma suke wannan magana akan yancin wato wai mata to kai kai in baka san me kake ba shine wai kai ka zo karatun boko sai ka dauka ina ai su su ne suke bada yanci turawa akai yanci baka je turai din bane kawai kullun ana hasko maka gari ne ba a hasko maka daji to saboda haka addinin musulunci shine addinin da yafi kowane addinin tsari shine ita ce shari'a da ta kowace shari'a ta ce lizzakari musul hazil unsayni fa in kunna nisa'an in sun zama mataye ne kuma fauka suna sai ne sama da mace biyu kuma laisa hunna zakarun a tare da su babu ɗaya namiji to falahunna sulusa matarak sai a raba dukiyar abin da mahaifinsu ya bari gida uku sai a ba su kashi biyu shine sulusa din matarak yace as-sulusu wahid min salasatu, wa sulusani isnani min salasatu, to sulusa za a ba su kashi biyu cikin wato uku min malin Walbaƙi baqi asaba akwai wanda za su da asirci idan ya mutu ya bar yaya mata yan uwansa suna da damar su ci gado da asirci wa in kanat wahidatu in kuma ta kasance mace ce guda ɗaya kaɗai ya bari fala hannisu rabin dukiya za a bata wali abawaihi mahaifansa baba da baba li kulli wahidin minhuma as-sudusu So kuma kowanne ɗaya daga cikin su za a bashi wato sudusi ɗaya bisa shida mimma taraka na daga abin da shi wato ya bari in kana lahu walad in ya zama yana da ɗa zakaran kana aw unsa aw waladun ibni ko kuma jika dan ɗa fa in lam yakul lahu waladun in ko ya zama ba shi da ɗa wa wurisahu abawahu mahaifansa ne za su gaje shi li ummihi sulus to za a ba mahaifiyarsa sulusi ai in lam yakul lil mayyit waladun zakarun wala unsa in ba shi da ɗa namiji ko mace wala waladul waladi babu dan da ba jika fal ummihi sulus um mahaifiyar za ta samu wal baqi lil abdi in yaso uba shi ma kuma yanzu anan ya zama zai cinye dukiyar da asirci abinda da aka bari shine yanzu mahaifin ne zai sallamu mahaifiyar ko suna tare ko ba sa tare fa in kana lahu ikwatun in kuma yana da yan uwa aka ce ikwatun yan uwa maza akawat ne yan uwa mata ikwatun maza kenan yana da iki watan isnani ba aka tara biyu ne ko sama to fali ummihi sudus mahaifiya za ta koma sudusi min ba ba'di wasiyyatin yusi biha aw dayn bayan wasiya da yayi yi, kusan mutum yana mutuwa ababen da ake fara yi na farko abu na farko ma mu'unatu tajhid shi harkar binne shi inda ya mutu sai an sai filin da za a binne mutum likkafa nisa ya ake ba yan fi ba bane a je masallaci a karɓo ko gidan wani ana rabawa mutum mutum ya mutu amma an tafi gidan lima a karɓo abin nan an tafi kuma mutum masallaci su ba da ji Allah wani abu to in ya zama inda duk sai an saya ne da ƙasar da za a binne shi da wurin to mu'unatu tajhiz ita ake fara yi a cikin dukiyarsa harkar binne shi ana yin wannan abin da yake biyowa na biyu shine addainu bashi ana bin sa bashi a biya bashi shi bashi matsala ce da shi in mutum ya mutu da bashi lokacin annabin rahama baya masa sallah yana zuwa ta zai a alaihi dainu akwai bashi a kansa kuna cewa da bashi sai ce sallu ala sahibiku ku ya dan uwanku sallah wani mutum ya rasu a madina annabi ya ce alaihi dainu to jabir dan abdullahi ya san kwanan zancan sai ce ya rasulullahi alaihi dinaran fa salli alaihi wa ana al-mas'ul an wafa'id dina dinare bi ake bin saka masa sallah ni a tambayar zan biya masa bashi kaji yan wantaka ta addini ko yana so mata abin da yake so wa kanka in ku kai ne a yau a an samu abin fada annabi ma bai masa sallah ba za ba shi yake bin uwansu a uzu billahi amma yan wantaka yace alaihi da fa alaihi masa sallah ni na dauke bashin nasa annabi ya masa sallah bayan kwana biyu suka haɗe ka biya masa ce na biya annabi ya ce Allah ya sanya ya fatar ka a kabari kamar yadda ka dalilin sanyin fatar sa a kabari to kai kuma nan mai ka gano bashi yana jawa mutum to ai shine kuma kake kirari kai ba haushe hanji ne cikin kowa da akwai kenan cikin kowa da zafin kabari haka ke faɗa shine fasara saboda haka wannan kususiya ce ta annabi ba ko kai yanzu ba ka ce ba za ka to kai ma yana ana binka ka ce ma ba za ka wani ba ba wanka ba za a yi mata ba a to yawwa saboda haka dama kususiya ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to bashi shine abu na gaba sannan kuma sai wasiya in yayi mun yi farfar ka'idar wasiya a baya to sannan kuma an gama wannan mu'unatu tajhiz an biya bashi an fidda wasiya inda akwai to kuma sune magada za su zo min ba'di wasiyatin yusi biha aw dainin aba ukum wa abuna ukum duk bayanin gada nan da ake dai 'ya'yanku ne da mahaifanku la tadaruna ayyuhum aqrabu lakum nafa'a ba ku san soyayya za su ba amfanar ku ba shi ko gado yadda Allah ya ce ayi dinnan faridatun min Allah faridatan min Allah wajibi ne daga Allah inna Allah shi ku Allah da ka sani in dai ka san shi to aliman masani ne kuma hakiman mai hikima ne baya abin da ba hikima ko ka sani ko baka sani ba yadda ya tsara gadan nan ka kiyaye Allah aliman hakima ne masani ne kuma mai hikima ne Allah ya datar da mu da wannan muka zo karshen tasirinmu na yau abin da makaranta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah abin da ya zama kuskure kasawa ce daga gare ni wa sallallahu wa sallim ala man talaqa min hakimin alim ban sani ba ko da tambaya Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da sufofinka maɗaukaka Allah dukkanin buƙatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara ce Allah ka ba su lafiya mu muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa ni abin da kake so da lafiyar da ka bamu mataye da suke yi fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suke da yara suke nema su gare Allah ka shirya mana da su Allah ka tsora mana su akan layi na gaskiya Mata da ba su da aure suke da yin aure Allah Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su da riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su da haramun ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoronka Allah ka ba mu ilimin da zai masa nadiyar tafiyar mu aljanna waɗanda su riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gudurin tarar da su Allah ka sanya mu cikin bayan da kake yanta a wannan wata alkairan wannan wata Allah ka tabbatar mana addu'o'in mu Allah ka karba mana bukatun mu Allah ka biya mana Allahumma ya sami addu'a iya mujibar du'a Allahumma ya sami addu'a iya mujibar du'a Allahumma hadha dua wa alayka al-ijaba Allahumma hadha dua wa alayka al-ijaba wa hadha al-jahd wa alayka at-tuklan wa la hawla wa la quwwata illa bika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin والحمد لله رب العالمين